Yusra. Yusra. Ikon Allah. Wai lafiya Hajiya ke ta faman kwallara mun kira sai ka ce na ci miki bashi? Haba Yusra, ya kamata ki gane ni fa uwan mijinki ce. Kuma ko ba komai ai ni uwa ce a gurinki. <laughs> Danki dai kika haifa. Ni kuma danki nake aure. Dan haka shi ya zama dole ya miki biyayya, ba ni ba. Haba Yusra, ki bi duniya a sannu ke ma fa wata rana kina so a yi miki biyayyen nan kin ga ni ba sai kin karanta min duniya ba me yasa kika kira ni dalilin ne na zo in ji da gani na rana ta yi kuma na ga baki da alama za ki ɗora girki shine na ce bari in miki magana tun da kin san ina da olsa ba jure yunwa nake ba shi yasa dama a wai saboda dama abinci ne kika kira ni to ban ni ya ɗora abinci yanzu ba a cikin gidan nan idan kuma har za ki iya jira na sai ki jira sai lokacin da na yi niyyar zan ɗora girki a cikin gidan nan idan kuma ba za ki iya ba zamani Hajiya ina fatan kin tashi lafiya. Don zaman lafiyanki shine kwanciyar hankalinmu a cikin gidan nan. Hajiya ya cika kasa magana? Gaskiya Yusra tana ji da ke. Duk magana ɗaya hajiya, hajiya, hajiya. ha kuma ya hajiya tankar uwa take a na. dole na guji abin da zai bata mata rai ko ba haka ba hajiya gaskiya ne ai kina da kokari kina da hali mai kyau isra Allah ya kara lafiya hajiya ni zan fita gurin aiki lokaci yayi to a da lafiya Allah ya bada sa'a To, yaya? A'a, ai daga nan za ta koma. Ban da koma gurin hajiya. Ko da yake gaskiya haka ne dan kuka san na fi ji da ita a kanka. Wannan shi isa ne ma nake ji da ke sosai. Allah? Allah, kula da mahaifiyata da ke na jin daɗi. Gaskiya ne, ko ai ka san hajiya uwa take a gurin. Kaka ga dole in ji da ita saboda ni ma ai ke ma aji da ke ko? Eh mana. To shi kenan a dawo lafiya. Bye bye. Gani, da magana ne? Da akwai Yusra. To ina jinki. Wai Yusra, ke wai wace irin mutum ce a rayuwa? idan aka ce ɗana yana cikin gidan nan ki mutunta ni ki kimanta ni yadda ya kamata amma daga zara an ce ya fita ya bar gidan nan kuma shi kenan sai abin da na gani ayi <laughs> riri na na yi ni kuma irin salon nawa kenan eh haka salo na yake <laughs> amma yi sira ya kamata ki san cewa ni ni na sa aka auro ki aka kawo ki gidan nan zuwa na gidan nan to tun da ke kika sa aka auro ni a cikin gidan nan to sai ki umarni ki sa a sake ni saki Indo, gaskiya abin da ya ni gidanki zuwa ne in gaya miki wallahi Yusra gaba ɗaya ta canja ɗabi'unta. Ni idan tana wani abun ma wallahi har mamakinta nake yi. Subhanallahi. A'a, to ya aka wannan yarinya ta ɗauko ta mummuna aƙida ta saka a cikin zuciyarta. Ai ko ba haka take ba. Ko dai tana mm, mm, mm, abin nan ɗauka shawarar mu mugayen ƙawaye suna zuwa su ne mata huɗubar banza ne. ke dai kar ki so ki gani wato idan aka ce miki mijinta yana nan ba za ki taɓa cewa haka take ba amma da zarar ya fita daga cikin gidan nan shi kenan ta juye ta canza halayyata ni kuma gani nake yi ai a matsayina na ta bai kamata a ce tana min haka ba ke ajiye ma zancen wai tana auren ɗana ai ko saboda ke a yanda dai muka taso nake ƙawarki ai ta girmama ta mai da ni uwa a gurinta gaskiya ne hajiya saboda ko ba komai ai surukai iyaye ne kuma ko da zuwa ta gidan ta tarar wata mata ce take miki rashin mutunci ai za ta ɗauki mataki a kanta bare a ce ke da kanki gaskiya bata kyauta ba amma hajiya dan Allah ki haƙuri zan zo in same ta zaki ga hukuncin da zan yanke a kanta a'a ba wai zuwa ne na gaya miki dan ki je ki ci mutuncin ta ba a dai ba a hankali a mata da nasiha ta dai canza ta daina abin da take bai kamata ba bai dace ba wallahi to ai abin ne bai kamata ba hajiya ki hakuri, Allah ya bada haƙuri amma kawai ki banni da ita dole ne in ɗauki mataki a kanta ba komai dama dai kin san kai babbakar a ce kana dai zaune ana ta abu ba daɗi nan gaba kuma in ya ɓaci ki ji gaskiya hakan yayi kyau insha Allah zan zo in same ta ai ba a zuba wa yaro ido ya ta abin da ya ga dama ba komai Allah ya kyauta ba komai zaki koma eh ai ni ma uwa ce a gurin ta dan taka miki <laughs> <laughs> hajiya. A gaida gida. To shi ke nan. ba mu Yawwa. kiyaye. nasara kenan. Kin dai ji abin da na gaya miki. Babban abin da nake so da ke ki kuskure ki ragawa hajiya ko muskali zaratin ba mutunci ne da ita ba. Ai in gaya miki idan da a ce binta kike sau da kafa ko? To da yanzu share tsakar gida mata fi ki daraja a gurinta. Wannan a tsatsayan shine zaman ku lafiya ke da ita wai ita uwar miji. Ra'ayi Umar biki san wani abu. Da zarar yana nan take mutum a gurina. biyayya ruwa ruwan gaya miki amma da ya sa kafa ya fita billahi lazi gashin kuma nake mata kashi ma ya fita daraja a na haka nake so habatawan to wai yanzu me za a samu ne to kuma ke ba kya gajiya da karba ne yanzu satin da ya wuce fa kika aiko na ba da kuɗi aka kai miki ki ji yarinya inda kin san irin fafutukar da na da irin faman da na sha da wahalhalun da na fuskanta kafin ki shigo gidan nan da bai kamata ki ce da ni wani abu dan na ce kawo saboda haka maza idan dai a miko min kama hanya maza in wuce akwai dubu hamsin barin da kuma ki shi ne magana <laughs> Ai, babu komai su umma an sha zarya gidan boka. Ai, ya gare mu za ta koma ne, a me ko mun kawai shi ne a da na sani. Ke ma a zuwa gidan bokan ki a saka take wala ki yadda kike so a gidan. Gashi da man dai a kusa take. Yawwa. Sun dai cika. Haba umma. Mm, babu an san daraja kuɗi. Tana can a gidan kara. Ba na son gibi. ba na son ai min giɓi. Ba ya cika. Ya cika wannan.